addu'a ta ɗari da hamsin da muhtadir talqinu al-muhtadir al-muhtadir shine wanda Allah ya kawo masa lokacin mutuwarsa hadara waqtu wafatihi lokacin mutuwarsa ya zo to ana so a lakana masa kalmar shahada manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala janna. duk wanda ya zamanto zancensa na ƙarshe shine kalmar shahada la ilaha illallah to zai shiga aljanna zai shiga aljanna hadisin imam abu dawuda kuma sahihi ne tabbatacce la ilaha illallah ita ce ake ce da ita kalmatu shahada ita ce kalmar da take bambance tsakanin musulmi da kafiri yayin da mutum ya zo mutuwa Allah ya masa arziki da cikawa da kalmar shahada din to wannan ya samu dacewa kuma ana kyautata masa zaton zai shiga aljanna me yasa ya ce talqin laƙanawa an so duk wanda zai rasu a ce da shi ya ce shi ne talqin a laƙanta masa ba kamar yadda wasu daga cikin ah, malamin fikir suke faɗa cewa wai ba za a laƙanta masa ba